Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama saurari Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin san safiyar yau Lahadi. Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai kasance tare da ku daga farkon shirin har zuwa ƙarshe. Ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya tare da Tahir Amin. Daga nan sai mu kawo muku shirin nan na duniyar mu a yau. Shirin nan na muryoyin masu wayo suna nan tare da Hassan Barka.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon gugun Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar.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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. ga labaran duniya da farko ga kanunsu iran ta ce sauwaƙawa iraniyawa mazauna ƙasashen waje su dawo gida na daga cikin manufofin wannan gwamnatin iran ta fidda sunayen jami'an gwamnatin amurka waɗanda suke da hannu a kisan shahid kasim suleimani shugaban ƙasar iran ya ce muna samun nasara a matakan yaƙi da cutar corona a ƙasar yanzu kuma ga cikakkun labaran minista harkokin wajen ƙasar iran hussein amir abdullahiyan ya bayyana cewa buɗe hanya wa iraniyawa mazaunan ƙasashen waje su dawo gida yana daga cikin manufofin gwamnatin ƙasar a halin yanzu kamfanin dillacin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto hussein amir abdullahiyan yana faɗar haka a lokacin da yake ganawa da shugabannin addinan tauhidi a ƙasar iran wanda suke wakiltan ƙananan addinai a majalisar dokokin ƙasar iran a nan birnin tehran abdullahiyan ya buƙaci goyon bayan mabiya addinai marasa rinjaye a ƙasar iran da su taimakawa ma'aikatarsa don ganin duk iraniyawa da suke ƙasashen waje kuma suke buƙatar dawowa cikin gida da su dawo ba tare da fuskantar wata matsala ba gwamnatin ƙasar iran ta ƙara fitar da sabbin sunayen jami'an gwamnatin ƙasar amurka wanda take tuhuma a cikin kisan shahid kasim suleimani kwamandan masu yaƙi da 'yan ta'adda a yankin gabas ta tsakiya tashar talabijin ta press tv a nan ta bayyana cewa gwamnatin ta ƙara sunayen mutane 51 cikin jerin sunayen jami'an gwamnatin amurka da kuma kwamandoji wa'anda suke da hannu wajen taimakawa ayyukan ta'addanci a duniya ta hanyar kashe shahid kasim suleimani a ranar uku ga watan janairun shekara ta 2020 ne dai tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump ya ba da umarnin kisan janar shahid kasim suleimani a tashar jiragen sama na birnin bagdaza ta ƙasar iraki banda haka iran ta buƙaci kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya ɗauki gwamnatin ƙasar amurka a matsayin gwamnati wacce take goyon bayan ayyukan ta'addanci a duniya a cikin jerin sunayen jami'an gwamnatin ƙasar amurka wa'anda suka shiga bakar littafi na ƙasar iran da sun hada da tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump da sakataren harkokin wajensa mike pompeo da kuma mai ba wa gwamnatinsa shawara kan harkokin tsaro john bolton har ila yau akwai sunayen mark esper gina hospital christopher miller da kuma steve nochin shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya ce ana samun gagaruman nasara wajen yaƙi da cutar corona a dufaɗin ƙasar a wani bayani da ya gabatar a jiya a zaman da ya yi da jami'an kiwon lafiya dangane da halin da ake ciki a ƙasar wajen yaƙi da yaduwar cutar corona shugaban ibrahim ra'isi na ƙasar iran ya bayyana cewa an sami babban ci gaba a wannan fagen ya ce a halin yanzu dai kusan ɗaukacin mutanen ƙasar sun sami allurar rigakafin cutar ta corona kashi na farko da na biyu a yayin da a yanzu ake ci gaba da gudanar da zagaye na uku dangane da yaduwar cutar ya ce idan aka kwatanta da lokutan baya a halin yanzu za a iya cewa an karya logonta a cikin kasar domin kuwa a baya ɗaruruwan mutane ne suke rasuwa a kowace rana sannan dubbai masu yawa suke kamuwa da cutar a kowace rana a can baya amma hali yanzu mutane ƙasa da talatin suke mutuwa maimakon ɗari bakwai ko ɗari takwas a watannin baya wanda a cewarsa shi ma da yadda allah za a kawo ƙarshensa ta yadda za a daina samun asarar rayuka sanadiyar cutar. masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran a jiya ce majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa za ta gayyaci shugaban mulkin soja na ƙasar sudan da jam'iyyu da sauran ƙungiyoyi domin su shiga wani shiri na siyasa da zai kawo ƙarshen rikicin da ya biyo bayan juyin mulkin da aka yi a cikin wata oktoban da ya gabata shiga tsakanin da majalisar ɗinkin duniya ta yi na 'yan makonni da suka gabata ya sa an mayar da firayim minista abdullah hamdu kan mukaminsa sai dai ajiye aiki da ya yi a makon da ya gabata ya kara jawo damuwa da shiga halin rashin tabbas kan makomar siyasar sudan da kuma batun mika mulki bayan zaɓen da za a gudanar a shekara ta 2023 a rahoton kamfanin dinancin labaran ekna na kasar iran a wata ganawar da ya yi da ministan yakin harmci kasar isra'ila benny gantz sarki abdullah na biyu na kasar jordan ya tattauna da shi batun ci gaba da farfado da tuntuban juna tsakanin gwamnatin falastinu da kuma gwamnatin yahudawan isra'ila a yayin sanarwar sarki abdullah na jordan ya jaddada wajibcin wanzar da cikakken zaman lafiya a yankunan falasinawa da ɗaukar dukkan matakan da suka dace don samun cikakken zaman lafiya bisa tsarin samar da ƙasashe biyu masu cin gashin kansu a yankin hare-haren da isra'ila ke ci gaba da kaiwa kan masallacin al'aqsa da kuma wuraren ibadar musulmi a ƙasar falastinu ya ƙara taɓarɓarar da dangantaka tsakanin ɓangarorin biyu bayan da jordan ta bayyana hakan a matsayin keta haƙƙin da take da shi na kula da wuraren falastinawa da suke gabashin birnin kudus kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar da hakan a cikin wani kuduri a shekarun baya. masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. An gaishe ka tahir amin da karantuma labaran duniya yanzu kuma sai mu je shirinmu na gaba su shirin namu leƙa mu na yau. Mu leƙa jaridunmu na yau. jama'a masu saurare assalamu alaikum ba tare da bata lokaci bari mu tare na najeriya inda zamu leƙo muku jin da ake bugawa labarin farko da muke dauke da shi wanda jaridar premium times ta buga shi ne adadin mutanen da suka rasu sakamakon harare da 'yan bindiga suka kai a jihar zamfara ya kai mutane 200 rawatani da jaridar ta premium times ta kawo sun nuna cewa yanzu haka dai an kiyasta kimanin mutane 200 ne suka riga mu gidan gaskiya sakamakon hare na 'yan bindiga da suka kai a ranar asabar a wasu yankuna a jihar zamfara 'yan bindiga ɗin sun yi mummunan barna a ƙauyen anka da ma wani ƙauye na daban tare da ƙona wasu ƙauyuka guda biyar shaidun gani da ido sun bayyana cewa 'yan fashin sun kai harin ne da babur inda sama da mutane ɗari biyar suka kai hari a garin a cewar wani da ya gane ma idansa kuma tuni aka jana'iza mutane da dama da suka rasa rayukansu sakamakon kai harin gwamnan jihar zamfara ya kai ziyara garin anka da kewaye cikin tsauraran matakan tsaro domin gane ma idansa irin ɓarnar da a 'yan ta'addan suka yi da kuma jajantawa al'ummin da ke yankin na wannan bala'i da ya faɗa musu to sai dai gwamnan jihar ta zamfara bello matawalle ya musanta cutar da ake yaɗawa ta cewa mutane 200 ne aka kashe ya ce mutum 52 ne aka tabbatar da rayukan rayukansu a wannan yanki na anka inda 'yan fashi suka kai hari kuma suka halaka mutane da dama da kona gidajen mutane to sai kuma jaridar leadership inda ta kawo labarin cewa a yau lahadi ne za a buɗe gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin nahiyar afirka da ƙasar kamaru za ta ɗauki bakunci tuni dai tawagogin ƙwallon ƙafa na ƙasashe daban-daban suka hallara a ƙasar ta kamaru tare da kulawa da kare dokar nan ta hana yaduwar cutar coronavirus tuni kungiyar kwallon kafa ta kasar kamaru ta shirya tsaf don bude kallabin don bude wannan gasa da za ta buga wasa tsakanta da kasar burkina faso wasu na ganin babu wani rukunin da za a iya cewa ya fi wahala a cikin rukunan da aka ware a cikin wannan gasa domin dukkan kasashen da suka halarci wannan gasar jajirtattu ne babu kangon lasa a cikin su sai dai a ce kawai Allah ya bawa mai rabo sa'a. Daga ƙarshe jaridar ta kawo labarin cewa za a yi amfani da na'urar VAR ta tantance ƙwallon da aka ci da yadda wasa ke gudana a dukkanin wasanni 52 da za a buga a gasar baki daya Kuma a ranar 6 ga watan Fabrairu da shekarar da muke ciki ne ake sa ran kammala wannan gasa da ƙasar Kamaru take karɓar bakunci. to ka hau ban kwana da ku bari mu garzaya kasar sudan inda zamu larabo jiyar da ake bugawa a can inda jaridar sudan tribune ta kawo labarin cewa an tattauna tsakanin jagoran gwamnatin haɗaka ta ƙasar sudan abulfata alburhan alburhan da sojan ɗin masar ɗinkin duniya antonio guterres game da hanyoyin gano bakin zaren da za a bi wajen warware da barar siyasa da ta ƙi cinyewa a ƙasar ta sudan tun bayan kifar da gwamnatin ƙasar a tattaunawar tasu guterres ya ji game da mahimmancin kafa sauran bangarorin gwamnatin rikon kwariyar kasar domin yin aiki tare yadda hakan zai taimaka wajen gaggauta mika mulki ga sabuwar gwamnatin farar hula wanda shine babban burin da ya sa aka kifar da gwamnatin tsohon shugaban kasar umar al-bashir wannan tattaunawar tana zuwa ne bayan kashe masu zanga-zanga da sojoji suka yi kuma majalisar ɗinkin duniya ta wani damuwar ta ainin game da halin da ake ciki a ƙasar kuma ta buƙaci jami'an tsaro su bari a rika gudanar da zanga-zangar lumana a faɗin ƙasar ba tare da tsangwama ko kashe wani daga cikin masu zanga-zangar ba. su ma saurare da yake lokacin da aka ɗaya shirin ya riske mu bari mu jalin zamu shirin a nan kuma da shi ne zamu wannan labarin ne kawo ƙarshen labarin zamu kawo muku a sharhin namu na jaridunmu na yau aini lafiya. yanzu kuma sai shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan da haka barkan kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. shin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a duniya tare da yin bita a kansu da kuma bayyana yadda ake kallon lamarin ta fuskoki daban-daban ta bangaren siyasa ne ko tattalin arziki ko tsaro ko zamantakewa a yau shirin namu da yadda allah dai zai dubi ne akan cikar shekara guda da farmakin da magoya bayan tsohon shugaban kasar amurka donald trump suka kaddamar akan ginin majalisar dokokin kasar amurka wato capital. da yake birnin washington fadar mulkin kasar ta amurka da kuma abubuwan da suka biyo bayan hakan a cikin tsawon shekara guda da kuma yadda hakan ya yi tasiri ta fuskoki daban-daban a siyasar ciki da wajen kasar amurka wannan dai shine abin da shirin namu da da allah zai dubi a kansa da fatan masaure za a biyo musanna hankali domin jin cikakken shirin. ranar 6 ga watan janairun shekara ta 2021 ne dai wanda kuma wannan rana ita ce ranar cika shekara guda ɗaya da tarzoma da ta ɓarke a ginin capitol na majalisar dokokin ƙasar amurka da ke birnin washington inda a cikin shekarar da ta gabata amurka ta kasance a cikin rabo kawuna a tsakanin 'yan siyasa kuma duniya ta ga cewa demokuraɗiyar amurka ta ƙara samun rauni wani bincike na baya-bayan nan wanda kamfanonin dillancin labarai daban-daban suka gudanar musamman ma da kamfanin dillancin ap wanda ya bayyana cewa kashi 30 cikin 100 na 'yan jam'iyyar republican wato jam'iyyar tsohon shugaban kasar amurka donald trump sun ɗauki lamarin da ya faru a ginin capitol da cewa ba tashin hankali ba ne yanda kashi 90 cikin 100 na 'yan jam'iyyar democrat da ke mulki suke ganin abin da ya faru a matsayin tashin hankali mafi muni ra'ayin 'yan siyasa akan yadda lamarin ya faru ya zama shaida ta mubayar su ga jam'iyyansu wannan ya zama makamin jam'iyyu da gwamnati wanda ko shakka babu babban abin kunya ne ga demokuraɗiyar amurkan a bangare ɗaya kuma rabo kauna da tarzoma da aka yi a ginin na capital ta ƙara tsananta tsarin siyasar neman goyon bayan masu ruwa da tsaki a ƙasar ta amurka a cikin shekarar ta gabata yi wa harkokin 'yan sanda kwaskwarima da matakan sarrafa bindigogi da tsare-tsaren kashe kuɗi a fannin tattalin arziki da sauran aika waɗanda suka shafi rayuwar jama'a sun ci gaba da tsayawa akai-akai kuma tsarin tafiyar da zamantakewa al'umma a ƙasar ta amurka ya tsaya wannan kuma ya nuna cewa tsarin demokuraɗiyya irin na mutum ɗaya da ƙuri'a ɗaya da 'yan siyasar ƙasar amurka suka yi imani da shi kuma suke goyon bayansa wani tsari ne kawai wanda ba zai iya kare maradun masu kada ƙuri'a ba wannan farmaki wanda magoya bayan donald trump suka kaddamar a kan ginin majalisar dokokin ƙasar amurka a birnin washington sun yi hakan ne bisa cikakken goyon baya da ma tunzurawa wadda trump ɗin ya masu domin kaddamar da wannan farmaki wanda kuma hakan ya biyo bayan irin kalaman da ya yi masu zafi na tunzura su da kuma neman ɗaukar fansa akan abin da yake ganin cewa haƙƙinsa ne aka danne masa na shugabancin ƙasar amurka bayan da ikirarin cewa shine lashe zaben shugaban ƙasar ba joe biden ba wannan lamari dai ya zama ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda suka haifar da matsaloli na cikin gida ta fuskacin siyasa da kuma zamantakewa a ƙasar ta amurka hatta batu na tsaro na cikin gida wannan lamari ya bar mummunan tasiri a kansa idan aka la'akari da irin matakan da magoya bayan donald trump suka ɗauka ita suka yi amfani da makamai har ma da yin kashe-kashe da kashe jami'an tsaro a cikin ginin majalisar dokokin kasar ta amurka baya ga haka kuma wannan ya sanya daga bisani magoya bayan donald trump ɗin a wasu birane na kasar ta amurka sun yi ta amfani da makamai wajen kaddamar da hare-hare akan dukkanin waɗanda ba su goyon bayan donald trump har ma da kisan jama'a a wasu yankunan majalisar dokokin kasar ta amurka tana gudanar da bahasi ne dai akan zaben joe biden a lokacin da aka kaddamar da wannan farmaki wanda farmakin na magoya bayan donald trump ya sa ala aka dakatar da zaman majalisar wanda sai daga bisani ne bayan da kura talafa a lokacin da jami'an tsaro suka samu damar shawo kan masu kai farmakin 'yan majalisar suka ci gaba da zamansu kuma suka tabbatar da sahihancin zaben da aka yi wa joe biden tun daga wancan lokaci dai har zuwa inda yau take donald trump dai bai taba amincewa da cewa ya sha kayi a zaben da aka gudanar a kasar amurka ba sannan kuma bai mika mulki ga joe biden wanda hukumar zaben kasar amurka da kuma majalisa suka tabbatar da cewa shine lashe zaben ba bai mika masa mulki kamar yadda aka saba yi a bisa tsari na mika mulkin demokuraɗiyya a kasar amurka ba domin kuwa donald trump ya fice daga fadar white house kafin lokacin da za a rantsar da joe biden a matsayin shugaban kasa wanda alkali ya rantsar da joe biden a matsayin sabon shugaban kasa ba tare da shugaban kasa mai barin gado ya mika masa takardun mulki ba ya ci gaba da yin kalaman sana batinci kamar yadda aka san shi akan joe biden da kuma 'yan siyasar amurka da hakan ya hada da 'yan jam'iyyar sata republican waɗanda ba su goyo bayan abubuwan da suka faru a ginin capital na majalisar dokokin kasar amurka ba inda suke kallon hakan a matsayin musgunawa da kuma keta alfarmar demokuraɗiyar da suke imani da ita wanda kuma a matsayinsa na ɗan jam'iyyar su hakan abin kunya ne a gare su baki ɗaya baya ga kuma ya rushe kurjinin siyasar ƙasar amurka a ciki da wajen ƙasar wanda a lokutan baya duniya tana kallon demokuraɗiyar amurka a matsayin abin koyi to amma da donald trump ya yi wannan ya kawar da wannan haiba da kuma matsayi da duniya take kallon siyasa da kuma demokuraɗiyar amurka waɗanda suka nuna goyon baya ga donald trump ido rufe a cikin 'yan siyasar ƙasar amurka da kuma wasu ƙasashen duniya daga bisani lamarin ya ci gaba da bibiyar su idan muka ɗauki lamarin ta fuskacin ƙasashen waje isra'ila ita ce a kan gaba a lokacin da prime minister isra'ila na lokacin benjamin netanyahu ya karkatar da siyasar isra'ilan baki daya wajen nuna goyon bayan sakacokaf ga donald trump da kuma yin kira ga yahudawan amurka da su zaɓi donald trump baya ga benjamin netanyahu bin salman yarima mai jiran gadon saudiya shi ma ya fito ya nuna goyon bayan gwamnatin kasar ta saudiya ga cokaf ga donald trump tare da kashe maƙudan biliyoyin daloli wajen ganin cewa ya taimaka ma tawagar yakin neman zaɓe ta donald trump domin tabbatar da cewa an kada joe biden a wannan zaɓe duk da cewa dai wasu daga cikin ƙasashe kamar irin su haɗaɗɗiyar daular larabawa sun fito sun nuna matsayarsu ta goyon bayan donald trump a lokacin yakin neman zaɓen to amma kuma daga bisani a lokacin da suka fahimci cewa da wuya trump ya kai labari sun bayyana cewa a shirye suke su yi ma'amala da duk wanda ya ci zaɓe a ƙasar amurka duk da cewa benjamin netanyahu da shi da bin salman sun ɗauki matsaya iri ɗaya domin kuwa bayan sanar da joe biden a matsayin wanda ya lashe zaɓen shugaban ƙasar ta amurka ba su taya shi murna ba wanda shi kuma bai tuntuɓe su ba wanda kuma wannan ya sanya alamar tambaya akan yadda alaƙa ta siyasa za ta kasance a tsakaninsu. su duk da cewa dai alakar da ke akwai tsakanin amurka da kuma gwamnatocin isra'ila da saudiya ba alaka ce ta mutane ɗaiɗaiku ba alaka ce wadda ta gino kan maslaha domin kuwa bisa tsarin amurka dole ne amurka ta bayar da kariya ga isra'ila domin ta ci gaba da wanzuwa ba tare da la'akari da wane ne yake mulki a isra'ila ba amma kuma a lokaci guda irin matakan da masu mulkin isra'ilan suka ɗauka za su iya tasiri a wasu ɓangarorin kamar yadda aka gani a tsakanin gwamnatin joe biden da kuma gwamnatin benjamin netanyahu wanda wasu suke danganta faduwar da benjamin netanyahu ya yi a zaɓukan da aka gudanar a isra'ila da cewa shana da alaka da irin matakan da ya ɗauka a lokacin yakin neman zaɓen dangane da gwamnatin ƙasar saudiya kuwa irin matakan da ben salman ɗin ya ɗauka na goyon bayan donald trump ido rufe wannan ya sanya ben salman a cikin wani yanayi na gaba kura baya sai ake domin kowa donald trump ya faɗi zaɓe wanda yake marawa baya ido rufe yayin da kuma wanda yake neman ganin cewa an kada shi a zaben joe biden shine ya lashe zaɓe tun bayan da joe biden ya lashe zaben ƙasar amurka shekara guda kenan yanzu bai taɓa buga waya ga bin salman ba duk da cewa dai daga bisani wasu daga cikin jami'an ƙasar amurkan sun ziyarci saudiya sun kuma gana da bin salman amma gwamnatin joe biden ta ɗauki ƙwararren matakai na ƙaurace masa akan abubuwa daban-daban daga cikin abubuwa kuma wanda gwamnatin joe biden ɗin ta yi wanda gwamnatin donald trump ta yi ta rufa masa asiri a kansa har da ayyuka na kisan gilla wanda ya yi a ciki da wajen ƙasar ta amurka musamman ma akan masu adawa da salon siyasarsa mafi muni daga ciki wanda gwamnatin joe biden ta yi amfani da shi wurin ƙara bukanta sunan bin salman a duniya shine batun kisan jamal khashoggi wanda ake zargin bin salman ɗin kai tsaye da hannu a cikinsa wanda hukumomin leƙen asiri na ƙasar amurka suka tabbatar da lallai waɗanda suke nuni da cewa bin salman ɗin ne kai tsaye yake da hannu a wannan aika-aika baya ga haka kuma wasu abubuwa waɗanda suka yi tasiri dangane da abin da ya faru na kai hari da magoya bayan donald trump suka yi akan gina majalisar dokokin amurka akan siyasar wajen ƙasar shine yadda tasirin ƙasar amurka ɗin ya ragu a bangarori daban-daban hatta a bangaren ayyukan soji abubuwan da suka ta faruwa hatta a cikin gwamnatin joe biden ana danganta su da irin taɓargazar da donald trump ya yi ne sannan kuma wani abu wanda katobar ta donald trump ta haifar shine karfafa masu tsatsauran ra'ayi na ƙin duk wani wanda ba ɗan asalin amurka ba a cikin ƙasar ta amurka wanda shi kansa wata babbar matsala ce ta zamantakewa a tsakanin al'ummomin ƙasar. to jama'a masu sauran lokacin da muke share suke nan zamu ji halin zamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin mutum kwar kwanakin ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. Shirin muryoyin masu saurare shi ne shiri na gaba ya zo muku da bakin Hassan Barka Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya daga nan Radio Hausa BOH. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu sashen Hausa na BOH. da farko suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local government kiristan nigeria a yau ina son ne ku bani dama domin in tofa albarkacin baki na dangance da wannan abin da ke cimin tuwa kwarya to hakikanin gaskiya da makwaddan bindigogin da 'yan sanda na yi a ƙasar mu najeriya gaskiya abin da allah wadda ne saboda haka kamata ya yi mahukunta su rinka binciken kwakwaf domin zakulu masu hannu da da waɗannan makamai domin gasganta musu hukunci daidai da abin da suka aikata da fatar allah ubangiji ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu najeriya da afirka da ma duniya baki ɗaya na gode kwarai gidan rediyon boh suna na haɗa mai kwamfuta mai yama lokal government kevistan najeriya Radio Iran kuna tare da Mamman Biniya Yakuba Awashe daga birnin Tawa a jamhuriyar Niger. To gaskiya kwaya da aka kama a cikin mota wani wani shugaba musamman ma shugaban wata karamar hukuma a jihar Agadez wannan abin takaici ne kenan wannan shugaba ya yi kaunin su ya ba da mummunan misali abin da ake so shugabanninmu su zama masu ba da misali wajen kiyaye doka wajen nema ma al'umma al'umma aiki da wajen tabbatar da demokaradiyya da cusa kishin kasa ga talakawa to amma idan a cikin shugabanni ana samu suna safarar miyagun kwayoyi suna so kamar su yi arziki ko ta halin kaga to yaya ake so kama na baya su yi wannan ya kamata da dai hukumomi su yi su ɗauki duk wani mataki da ya dace a hukunta wannan mutum saboda a tamna tsakuwa dan aya ta ji tsoro sunana mamman biniya yakuba awashe daga tawa ku tashi lafiya sunana abdurrahman wanda aka sani da doki biya na kira yaku ne daga nan unguwar karmari ta birnin da rama a jamhuriyar nijar allah sarki kasa ta jamhuriyar nijar kenan eh, mu a rayuwarmu ma mun rasa ta ina zamu dafa can an kama motar magajin gari da baya an kama shi to can daga gefe an gama 'yan kokowa ana musu albuzaranci da kuɗin ƙasa can kuma daga share talaka yana neman dala ɗari wanda zai je ya sayi kilan shinkafa kuma can daga gehe ga rashin tsaro ya dame mu mun rasa ya za a yi kullum ana kashe sojoji da talakawar hula mun rasa me yake mu daɗi da mi ya kamata a fara dubawa kenan na farko da yan rishin tsaro shi ya kamata a mai da hankali a kan shi ba ko kowa galgajiya ba a ji a ringa watsa kuɗin ƙasa a iska kuma na biyu sai a yi matsalar tsadar rayuwa ta tsada abinci daga ina ne wannan abin ya shigo duka an ƙi da hankali a kan shi mu mun rasa ya ma wannan magabatan suke so da mu ubangiji Allah sa su gane in masu gane ne mai magana Abdulrahman wanda aka yi sani da Abdoki Biya na kiraye ku ne daga nan unguwar Kadamare ta birnin da magaram a jamhuriyar Nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu na farko dai ni na Isa Abubakar Tsoho mai albarka a ulumma Matiyamai muryar rajon Iraq wannan kokowar da an kare lami lahiya ubangiji allah shi ma kowa albarka ba da bayan haka nan kuma shekara mai zakwa in duk za ta wani an kai ta nan mai aka lahiya allah sa kuma a za yanta kare lahiya kuma wanga zarumi gwarzon namiji ubangiji Allah mai cikawa an kai makarkashi an ga kashe wanga zarumin soji na Iran ni na Isa Abubakar Tsoho mai albarka a ulun Yamai. Assalamu alaikum radio mai magana Hamisu mai martaba maraɗi wutar Larewa. Ina son ku bani dama in yi magana yau kan ma'aikata masu hannun jari na bulanjeri gidajen biredi na nan maraɗi da suka ɗauki mataki da kansu suka ce sun ƙara ma burodi kuɗi ina kira gare su suka ce sun samu goyon baya ga gwamnan maraɗi ya goya masa baya kan maganar su ƙara ma guru kuɗi yadda suke so muna son su kiyaye da ɓacin ran mutane saboda bai yiwuwa a ce dan su suke da jari suna ɗaukan mataki da kansu su tana da mutane suke da wakilcin abubuwan da ake saida ba dan suna da gidajen burodi ba bai yiwuwa mutane na ɗawaina suna kasuwa a ce suke ganin dama su kira gwamnati su yi shawara da su ba shawara da mutane kan harkar kasuwancin abin da ya shahi mutane ke ci mu dai mutanen maraɗi ba mu goyon bayan wannan tsarin da suka yi kuma muna kiran kungiyoyi na nan maraɗi kowane su ta su nuna ɓacin ransu kuma muna godiya ga 'yan shayin garin maraɗi gaba ɗaya da su ba da goyon baya ba ga wannan ƙarin da aka yi mai magana na kuwa masa maraɗi jamhuriyar nijar na gode. Assalamu alaikum bi mai jamus ne jamhuriyar musulunci ta da fatan kuna lafiya. To masha Allah yau zan yi tsokaci akan shiga sabuwar shekara. Allah Ubangiji ya sa al'amuran da suka fara a wancan shekara ta 2021 ka su fara a wannan shekarar saboda mun ga abubuwa al'amura da da dama wanda za mu ce kawai dai ka Allah ya maimaita mana su. nagode gode biyu jam magana Muhammad Sani Dauda ake da bikin man fada Ero gan ta magarin. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni ne Rabilu Malam Adamu sarkin aiki na kasa waki daya. Eh, ina ma Allah godiya ina ma gidan radio Iran Radio Musulunci godiya da yake ba mu dama muna muna tantowa albarkacin bakin mu. Ni ina nan sake birnin Maradi ni tashin hankali na ga Nijar ga Afirka da Najeriya da Nijar da Kamar da Chadi da sudan da algeria da libi da mali da burkina faso da cote d'ivoire ni babban bakin ciki na rashin tsaro na ga afirka ɗin ga gamu da masu ilimi gamu da an ce ma muhi kowa yawa muhi kowa yawan haihuwa ce kuma mun kasa tsara kanunmu kuma ma'ikantan nan ko kuma masu ilimin nan sun san inda bindigogin gaske tawa kuma kowa kowane dan kasa ya san bakin yankin kasar shi wai a samu wani wanda za ya samu gurbi cikin kasa ya rike ta ya karin gwamnati ce wannan wuri yankin shi ne ba mai iya shiga kuma ba wai wani ba dan ta'adda wanda ba su wuce su dubu ɗari ba mu nan afirka mun yi miliyan nawa saboda allah da annabi ya kamata mu afirkawa mu san ciwon kanmu kaga ana amfani da mu ana ba mu tsoro da kujerunmu na mulki domin a kacantala afirka da allah da annabi akwai magani a taimaka ni dai ganawa ubangiji allah ka ba mu zaman lahiya salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala ni ne rabilu malam adamu daga nan birnin maradi sarkin aiki na kasa baki daya tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH malami na gaba sai ka sha mu je. salamu alaikum Hausa na biyu mai magana Alhaji Zauro ta mai sago bayan gidan mu da zahar da magana mu. To gaskiya ya mutu ina da zawo ina da zazu don saboda gaskiya wannan mummunan labari da muka samu wanda aka kama babban mel na yankin agadas da wannan hannu halka ta sa hannu wannan bisa kan harkar kayan banzan nan gaskiya mu ce gaskiya ba mu ji daɗin haka ba a cikin zanhuzin nijar sai dai mu ce gaskiya allah ya sa a yi hukunci daidai wa daidai. kuma dan Allah da nabi muna zan hankali da hukumomin mu a ringa bincike duk da in ka irin wannan harkokin in ka bincika da manya a ciki kawai muna ta'adda Allah ubangiji ya kawo mana saukin abun nan duk wani wanda yake da hannu akan wannan harkoki magabati da Allah magabata na yi kuna da Allah ku ringa bincike da Allah kuna kwankwaro irin wani mutane kuma an gowa kwankwaro su da Allah a ringa yanke hukumci daidai da wanda ya dace don gobe ka a sake irin wani abubuwa don saboda irin wani abubuwa shi yake ka taɓarɓare ayyuka a cikin zamantakewar mutane ta da gobe shi ya yasa kaga saye-saye ya yawa a cikin mutanenmu mun gode biyar ta hausa muna gaida ku da dama da gogewa muna tattauna. To saboda karancin lokacin da muke da shi ina ga da naka ra'ayin nema zan da sa'aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowar idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya sai kuma shirin afirka a yau wanda shine shirinmu na karshe a cikin jerin hishin zama gabatar muku a halin yanzu afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun kiran da gamayyar rundunar 'yanci da canji ta Forces of Freedom and Change ta ƙasar Sudan ta yi ne ga kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Bankin Duniya kan gudanar da bincike dangane da cin zarafi da take haƙoƙin ɗan adam da sojoji suka tafka a ƙasar Sudan tun bayan juyin mulki a ƙasar. Da ni Sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. gamayyar rundunar 'yanci da canji ta forces of freedom and change ta kasar sudan ta yi kira ga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya kan kafa kwamitin bincike na musamman don bankaɗo ire-iren cin zarafi da take haƙoƙin ɗan adam da sojoji suka tafka a sudan tun bayan juyin mulkin da suka gudanar a ranar 25 ga watan oktoban shekarar da ta gabata majiyar gamayyar rundunar yanci da canji ta forces of freedom and change ta kasar sudan da tun farko ta kasance cikin tawagar bangarorin kungiyoyi da jam'iyyun siyasar sudan da suka cimma yarjejeniyar kafa gwamnatin rikon kwarya a sudan bayan kifar da gwamnatin umar hassan albashir a watan afrilun shekara ta 2019 amma tun bayan da rundunar sojin kasar ta ɗauki matakin gudanar da juyin mulki a kasar a ranar 25 ga watan oktoba tare da bullo da wasu wasu sabbin tsare-tsare gami da kokarin canza fasalin tafiyar da gwamnati riƙon ƙwaryar ƙasar amma matsin lamba ya hana ta gudanar da burinta don haka rundunar sojin ta sudan ta amince da dawowar gwamnatin prime minister abdullah hamdok da ta kifar akan wasu sabbin sharuɗa da mafi yawan 'yan siyasar sudan musamman ga gamayyar rundunar 'yanci da canji ta forces of freedom and change ta kasar ba su amince da su ba sakamakon haka tun bayan sake dawo da abdullah hamdo kan karagar firaminista da dama daga cikin 'yan siyasan sudan musamman ga gamayyar rundunar 'yanci da canji ta forces of freedom and change ta kasar suka ki goyon bayan gwamnatin abdullah hamdo lamarin da ya tilasta masa yin murabus tun kafin kafa majalisar ministoci a kasar gamayyar rundunar 'yanci da canji ta forces of freedom and change ta kasar sudan ta bayyana cewa sojoji suna ci gaba da aiwatar da bakar zali zalunci da nuna ƙarfi kan al'ummar Sudan domin tursasa musu amincewa da munanan manufofinsu a fagen siyasar ƙasar, lamarin da ke ci gaba da janyo jikatan mutane da shahadar wasu. a zanga-zangar farko tun bayan da Abdullahi hamduk ya yi murabus daga kan matsayinsa na firaminista bayan rashin samun goyon bayan 'yan siyasa da ƙungiyoyin fararen hula kan yarjejeniyar da ya cimma da sojojin kasar karkashin jagorancin babban hafsan hafsoshin rundunar sojin kasar kuma shugaban majalisar gudanar da mulki a sudan a gwamnati riƙon kwarya general abdul fatah al burhan zanga-zangar ta haɗa da birnin khartoum fadar mulkin kasar da garuruwa da dama inda jama'a suke rera taken neman dawowa kan cikakken tsarin dimokuraɗiyya na fararen hula matakin da jami'an tsaron sudan suka ɗauka na neman tarwatsa gungun masu zanga-zangar ya yi sanadiyar mutuwar mutane uku lamarin da ya janyo yawan waɗanda suka mutu tun bayan juyin mulki a ƙasar a ranar 25 ga watan oktoban shekarar da ta gabata suka haura zuwa 60 a cewar majiyar lafiyar ƙasar majiyar 'yan gwagwarmayan sudan masu neman ganin an dawo kan tsarin dimokuraɗiyya a ƙasar ta bayyana cewa rundunar sojin sudan tana ci gaba da murkushe masu zanga-zangar lumana na al'ummar ƙasar kuma jami'an tsaro suna harbin mutane ne a kirji da kawunansu da nufin kashe su kamar yadda suke kai farmaki kan asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya suna aiwatar da matakan wuce gona da iri kan marasa lafiya da suka samu raunuka a lokacin zanga-zanga majiyar 'yan gwagwarmayar sudan masu neman ganin an dawo kan tsarin demokradiyya a kasar ta kara da cewa matakan da jami'an tsaron sudan suke ɗauka kan al'ummar kasar laifi ne na take haƙƙin ɗan adam da cin zarafin 'yan ƙasa a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa sakamakon haka gamayyar rundunar yanci da canji ta forces of freedom and change ta kasar sudan ta buƙaci kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya kan kafa kwamitin bincike na musamman da zai gudanar da bincike kan laifukan cin zarafin ɗan adam da musguna masa tun daga ranar 25 ga watan oktoban shekarar da ta gabata tun daga bular juyin mulki a sudan a ranar 25 ga watan oktoban shekara ta 2021 kasar sudan ta shiga cikin dambaruwar siyasa musamman gudanar da zanga-zangar nuna rashin amincewa da juyin mulki da kama firaministan kasar abdullah hamdok da mambobin majalisar ministocinsa gami da wasu jagororin 'yan siyasa da suke adawa da juyin mulki a kasar inda rundunar sojin sudan karkashin hafsan hafsoshin rundunar sojin kasar general abdul fatah al burhan ta kafa dokar ta ɓace a kasar domin hana al'umma nuna adawar su da juyin mulki da dakatar da yin aiki da wasu ayoyin dokokin kasar domin samun shimfiɗa matakan da suka yi daidai da ra'ayin masu juyin mulki hakika jagoran juyin mulki a sudan general abdul fatah al-burhan ya sanar da rusa majalisar ministocin kasar tare da yin alkawarin mai gurbinta da wata sabuwar gwamnatin kwararru masana makaman aiki da kishin kasa da za su jagoranci kasar har zuwa lokacin zabuka a watan yulin shekara ta 2023 kamar yadda general burhan ya sanar da tsege gwamnonin jihohi gami da dakatar da yin aiki da wasu ayoyin kundin tsarin mulkin kasar musamman kan batun matakin riƙon ƙwarya a kasar a wancan lokaci gidan talabijin mallakin gwamnatin sudan ya watsa rahoton cewa shugaban rundunar sojin kasar sudan general abdul fatah al-burhan ya sanar da sallamar wasu jakadun kasar shida daga aiki sakamakon nuna rashin amincewarsu da juyin mulki a sudan ciki har da jakadan sudan a kasar amurka nuruddin sati da jakadar sudan a kungiyar tarayyar turai abdulrahim khalil da jakadan sudan a kasashen qatar china faransa da kuma shugaban tawagar sudan a janeba ali ajudi a halin yanzu da abdullah hamduk ya sanar da yin murabus daga kan mukaminsa na firaministan sudan ƙarƙashin gwamnati rikon ƙwarriyar ƙasar majalisar gudanar da shugabancin kasar ƙarƙashin gwamnati rikon kwarya ta gudanar da zama inda ta tattauna batun yiwuwar kafa gwamnatin kwararru masana harkokin mulki masu zaman kansu a wannan lokaci bayan murabus ɗin firaministan sudan abdullah hamdok shugaban majalisar gudanar da shugabanci karkashin gwamnatin rikon kwariyar kasar sudan general abdul fatah al-burhan ya sake jaddada aniyar su ta kafa gwamnatin kwararru masu zaman kansu da za ta gudanar da ayyukanta bisa haɗin kan al'ummar sudan kamar yadda general burhan ya jaddada alkawarin rundunar soji na kare manufofin juyin halin kasar a gefe guda kuma a ganawar da ta gudana tsakanin shugaban majalisar gudanar da mulki a sudan karkashin gwamnati rikon kwarya kuma hassan hafsoshin sojin kasar general abdul fatah al-burhan da brian shaukan shugaban ofishin jakadancin amurka a birnin khartoum General Abdul Fattah al-Burhan ya jaddada wajabcin ci gaba da gudanar da zaman tattaunawa tsakanin dukkanin bangarorin Sudan da nufin neman mafita daga dambaruwar siyasar da kasar ta shiga tare da samun haɗin kai dangane da yadda za a ci gaba da gudanar da gwamnati riƙon ƙwarya a kasar. general burhan ya jaddada cewa kofar tattaunawa a buɗe take da dukkanin ɓangarorin siyasar ƙasar da matasa masu kumajin kawo canji a ƙasar da nufin kammala lokacin gwamnati riƙon ƙwarya a sudan domin shiga matakin shirya zaɓuka masu inganci da za su kai ga kafa gwamnatin fararen hula zalla ƙarƙashin tsarin dimokuraɗiyya da al'ummar sudan za ta zaɓo waɗanda za su gudanar da mulki a ƙasa. Ana ta bangaren gamayyar rundunar yanci da canji ta forces of freedom and change ta yi watsi da tasirin da murabus ɗin abdullah hamdok daga kan mukamin firaminista zai yi a harkokin siyasar ƙasar tare da jaddada aniyar su ta fatattakar waɗanda suka kira masu juyin mulkin soji a ƙasar ta hanyar mai gurbin su da gwamnatin farar hula a bayanin da gamayyar rundunar yanci da canji ta forces of freedom and change ta fitar ta bayyana cewa murabus ɗin abdullah hamduk daga kan mukamin firaminista wata alama ce ta kawo ƙarshen masu juyin mulki a ƙasar kuma murabus ɗin ya kawo ƙarshen yarjejeniyar da aka cimma tsakanin abdullah hamduk da general burhan a ranar 21 ga watan nuwamban shekarar da ta gabata yarjejeniyar da tun fari gamayyar rundunar 'yanci da canji ta forces of freedom and change ta nuna rashin amincewarta da ita dangane da batun matsalar wuce gona da iri kan masu masu zanga-zangar neman hanzarta dawowa kan tsarin dimokuraɗiyya a Sudan. shugaban majalisar gudanar da mulki a sudan karkashin gwamnatin rikon kwaryar kasar kuma Hassan hafsoshin soji general abdul fatah al burhan ya bayyana cewa sun cimma matsaya kan hanyar magance zanga-zanga a kasar da rashin rufe hanyoyi da kafofin sadarwar kasar kamar yadda general burhan ya bayyana rashin jin daɗinsa kan hasarar rayuka da jikkatan wasu a lokacin gudanar da zanga-zanga a wannan mako bayan murabus ɗin firaministan kasar Abdullahi hamdok a gefe guda kuma kungiyar tarayyar turai a ranar juma'ar da ta gabata ta yi kira kan gudanar da bincike kan asarar rayukan da aka samu a lokacin gudanar da zanga-zangar neman dawowa kan tsarin dimokuraɗiyya a sudan tare da hukunta masu hannu a wuce gona da iri kan masu zanga-zangar tawagar kungiyar tarayyar turai da ke kasar sudan a shafinta na facebook ta jaddada buƙatar gudanar da bincike domin kamo masu hannu a aiwatar da kisan gilla kan masu zanga-zangar lumana a sudan don hukunta su kamar yadda tawagar ta kungiyar tarayyar turai ta jaddada wajabcin daukan matakan kawo ƙarshen kai hare-hare kan asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya da kan 'yan jaridu gami da kawo ƙarshen yanke hanyoyin sadarwa a ƙasar sudan a lokacin gudanar da zanga-zangar lumana a ƙasar tun a ranar biyu ga wannan wata na janairu ne abdullah hamduk ya mika takardar yin murabus daga kan mukaminsa na firaministan sudan karkashin gwamnatin da ƙasar kasar bayan sa'o'i kaɗan da watsuwar labarin mutuwar mutane uku a zanga-zangar gama gari a faɗin ƙasar. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban, ku huta lafiya. kuma da wannan ne shirin ya kammala amma da yake masu sauran dagigogi ga takaitattun labarai ministan harkokin wajen ƙasar iran hussein amir abdullahiyan ya bayyana cewa buɗe hanya wa iraniyawa mazauna ƙasashen waje su dawo gida yana daga cikin manufofin gwamnatin ƙasar a halin yanzu kamfanin dillacin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto hussein amir abdullahiyan yana faɗar haka a lokacin da yake ganawa da shugabannin addinan tauhidi a ƙasar iran wanda suke wakiltan ƙananan addinai a majalisar dokokin ƙasar iran a nan birnin tehran abdullahiyan ya buƙaci goyon bayan mabiya addinai marasa rinjaye a ƙasar iran da su taimakawa ma'aikatarsa don ganin duk iraniyawa da suke ƙasashen waje kuma suke buƙatar dawowa cikin gida da su dawo ba tare da fuskantar wata matsala ba gwamnatin ƙasar iran ta ƙara fitar da sabbin sunayen jami'an gwamnatin ƙasar amurka wanda take tuhuma a cikin kisan shahid kasim suleimani kwamandan masu yaƙi da 'yan ta'adda a yankin gabas ta tsakiya tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa gwamnatin ta ƙara sunayen mutane 51 cikin jerin sunayen jami'an gwamnatin amurka da kuma kwamandoji wa'anda suke da hannu wajen taimakawa ayyukan ta'addanci a duniya ta hanyar kashe shahid kasim suleimani a ranar uku ga watan janairun shekara ta 2020 ne dai tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump ya ba da umarnin kisan janar shahid kasim suleimani a tashar jiragen sama na birnin bagdaza ta kasar iraki banda haka iran ta buƙaci kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya ɗauki gwamnatin ƙasar amurka a matsayin gwamnati wacce take goyon bayan ayyukan ta'addanci a duniya a cikin jerin sunayen jami'an gwamnatin ƙasar amurka wa'anda suka shiga bakar littafi na ƙasar iran da sun hada da tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump da sakataren harkokin wajensa mike pompeo da kuma mai ba wa gwamnatinsa shawara kan harkokin tsaro john bolton har ila yau akwai sunayen mark esper gina hospital christopher miller da kuma steve nochin shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya ce ana samun gagaruman nasara wajen yaƙi da cutar corona a dufaɗin ƙasar a wani bayani da ya gabatar a jiya a zaman da ya yi da jami'an kiwon lafiya dangane da halin da ake ciki a ƙasar wajen yaki da yaduwar cutar corona shugaban ibrahim ra'isi na ƙasar iran ya bayyana cewa an sami babban ci gaba a wannan fagen ya ce a halin yanzu dai kusan ɗaukacin mutanen ƙasar sun sami allurar rigakafin cutar ta corona kashi na farko da na biyu a yayin da a yanzu ake ci gaba da gudanar da zagaye na uku dangane da yaduwar cutar ya ce idan aka kwatanta da lokutan baya a halin yanzu za a iya cewa an karya logonta a cikin kasar domin kuwa a baya ɗaruruwan mutane ne suke rasuwa a kowace rana sannan dubbai masu yawa suke kamuwa da cutar a kowace rana a can baya amma hali yanzu mutane ƙasa da talatin suke mutuwa maimakon ɗari bakwai ko ɗari takwas a watannin baya wanda a cewarsa shi ma da yadda allah za a kawo ƙarshensa ta yadda za a daina samun asarar rayuka sanadiyar cutar. masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran a jiya ce majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa za ta gayyaci shugaban mulkin soja na ƙasar sudan da jam'iyyu da sauran ƙungiyoyi domin su shiga wani shiri na siyasa da zai kawo ƙarshen rikicin da ya biyo bayan juyin mulkin da aka yi a cikin wata oktoban da ya gabata shiga tsakanin da majalisar ɗinkin duniya ta yi na 'yan makonni da suka gabata ya sa an mayar da firayim minista abdullah hamdu kan mukaminsa sai dai ajiye aiki da ya yi a makon da ya gabata ya kara jawo damuwa da shiga halin rashin tabbas kan makomar siyasar sudan da kuma batun miƙa mulki bayan zaɓen da za a gudanar a shekara ta 2023 to ma saurare duka duka iya abin da suka gani a cikin shirin gan lokacin da aka ɗira mana ya kawo jiki sai a tarbe mu an jima da rana don jima da za a ɗan shirin amma kafin nan amma madadin tahir amin da kan labaran duniya ni da na jagoranci shirin nake cewa ku zama lafiya kuma muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo mun ci gaba da biyan shirye mu to www.tv1.ng a huta lafiya.